أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda ke zuwa muku da gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tare da babban malamin wanda ke amsa mana tambayoyi a wannan shiri malam ibrahim adam disina limamin masallacin masjidar rahama kuma laccara a kwalejin horon malamai na azare gabata malam barka da zuwa salamu alaikum alaikum salamu wa rahmatullahi barakatu. kamar yadda uwa muka sha maimaitawa cewa muna bukatan tambayoyi masu ma'ana saboda dacewa da wannan yanayi na azumi muna fatan allah ya mana jagoranci malam tambayar mu ta farko yau shine wannan yana tambaya akan hukuncin mutumin da a mutumin da baya kusatan iyalinsa cikin wannan wata na ramadana wato bayan an sha ruwa da daddare wato kenan har azumi ya kare bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah yan uwa masu ganin mu da sauraron mu ko ina kuke maraba ina muku sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam usman wannan tambayar kamar ta fito daga bakin mace ne tana kuka da mijin da baya saduwa da iyalinsa da daddare farko dai ita saduwa da iyali eh, ba wajibi ba ne ba ana yi ne gwargwadon bukata ah, shi yasa ma shi namiji ake so gabanin ya sayar da iyalinsa ya tada mata sha'awarta kada ya afka mata kamar yadda dabbobi ke afkawa junansu ah, idan ta ce ba dole ba da ba kullum sai mutum ya sa da iyalinsa kasan wasu na ɗauka cewa kullum dole eh, sai an yi ana ganin wata ibada ce babba dole sai an yi a ana yi na bisa bukata idan har ita baiwar Allah tana da bukata kai kuma baka da bukata kai kaje kokari kai ka tausaya mata ka biya mata ta don ka tsare ta daga fadawa zuwa ga halaka Ah, ke kuma idan ya shagaltu da ibada bai kamata ki matsa masa cewa dole sai in ya sadu da ke ba hmm. musamman ma kin ga a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa idan goman karshe ya shigo hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shadda mai izarahu manzo Allah yakan daure kwarjallansa hmm. wa aiqad ahlahu yakan tada iyalansa wa ahya laylahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan raye da dalansa wannan dai ba yana gwada mana haramun ne a sadu ba amma dai wannan lokaci ne ibada da ya kamata a mai da hankali a kai musamman da goma karshe saboda ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi to amma wani yana da bukatar da in kace masa ya dakata da saduwa a wani lokaci kuma sai ka jefa cikin wata halaka hmm. irin wannan sai zanto cewa ya sadu da iyalinsa sannan kuma ya kula da da ibadarsa ah, idan ya zanto cewa kaulacewa ne haka kawai kuma ya san kina da bukata to bai kyauta miki ba idan mm. kuma shagaltuwa da ibada ne eh, ke ma kuma ke ko ba za ki hakuri ba to da Allah ya hakuri ku daidaita kan wani matsayin da ba cuta ba cutarwa ke da shi wallahu ta'ala abu ne mai wucewa abu ne mai wucewa abu ne mai wucewa kuma dole mutum ya ringa dan koyon hakuri dai masha Allah mm, a ah, ta malam wannan kuma tana tambaya ne akan abin da ya shafi wato yanayin al'adarta kafin kowane al'ada da za ta yi wai takan fara jin mani yana zuba mata kafin al'ada ɗin wani Al'ada ta ko cikin ramadana ne ko ba cikin ramadana ba ne haka yanayin ta yake to Allah Allah shi kadai ya san irin abin da ke zuba ma wannan bayar Allah domin ba dole bane bai zamto cewa mani ah, wasu da yawa daga cikin mata gabanin su fara al'ada wani ruwa ruwa fari fari ya kan saka masa mai wata ya tsammani cewa duka abin da yake fari ruwa ne to amma mm. kuma wannan mal Usman bai kamata mu kore cewa mani ne ke zuba ba mm. saboda kamar inda ka sani a normal mani yana zuwa saboda sha'awa yakan zo kuma saboda wahala hmm. la'alla ka san wasu matan gabanin su su fara al'ada sai sun yi ciwon ciki mai tsanani to shi tsananin wahala yakan iya haifar da mani ko a cikin an doki mutum an bashi hmm. wahala yakan iya yin mani ta da san yadda ake iya gane mani da yanayin fitarsa galibi yana fita da dan tunkuɗa ah, ba yakan zuba kamar zubar ruwa ba ne ba to ah, kuma akwai individual difference da mata hmm. suke da shi wani abin da kake ganin cewa ba zai taɓa yiwuwa ba kuma ba a samu samu haka sai ka samu wata matar kuma haka Allah ya yi ta hmm. a matsayinka kuma na mai ba da fatawa na nufin kai dole in ta maka tambaya ka ba da ka samu mata matsaya a addini wanda domin ba wani abin da ba za ka samu masa matsayi a cikin addini ba hmm. in ka koma zuwa maganganun malamai to idan dai wannan baiwar Allah abin da farin da take gani eh, ta kara tambayan cewa yaya wani yake ta gano cewa ba mani bane ba wannan ba komai baya hana ta sallah baya hana ta azumi mhm. idan kuma ya tabbata cewa mani ne mhm. ya zuba mhm. to tunda ka san malamai suna da sabani akan zuban mani kusan jumhur ba kusan ijma'i malamai ne cewa duk eh, wanda mani ya zuba masa to azumin sa ya ɓaci kuma zai rama wani sa to amma sai dai ah, kamar ibn hazm zahiri shi yana mm. ganin cewa duk wani maniyin da ya zuba matukar dai ba dalilin saduwa ba ne ba mm. ko da sha'awa ne shi a nasa tunanin a mm. nasa karatun yana ganin ya zuba to ba zai walwalewa mai azumi azuminsa ba to eh, a nan a dunkule abinda zan ce ma wannan biyar Allah in ya tabbata cewa mani ne ya zuba miki hmm. to kin gaba magana da ki azumi tun da ma abin da zai biyo bayan wannan abun shine um, eh, haidar sai dai zai yi wa misali shi mani ya fara zuba hmm. ko da yamma amma da dare kuma sai lokacin ne jinin zai zo to zaki tambayan cewa wannan azumin naki ya lalace ko bai lalace ba in ya tabbata mani ne mani ne ba maganan azumi to wannan kuma malam tambayan akayin wato azumin abin da ya shafi tafiya ne ok. ina tambaya akan tafiya wace irin tafiya ce malam ake ajiye azumi mm. saboda wasu suna cewa ai tafiyar da ake a wancan lokaci lokaci ne wadda babu isasshen abin hawa mm. amma yanzu ga ababen hawa sun wadatu kamar motoci da sauransu haka malam usman na'am kana tafiya mm. ina tafiya me ganin mu da sauraron mu ma yana tafiya mm. ya san tafiya duk yadda ake ganin yanzu hanyoyinta sun sauwaka kuma wahalalu a cikinta sun karanta mm. amma dai har yanzu tafiya tafiya ce kuma in ka yi ta ko da a jirgin sama ne sai mm. ka ji ka wani bambara kwai ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na cewa inna safara qit'atun min al-adha ah, tafiya da ganta nan wani yanki ne na azaba so shi yasa ga musulunci ma ya dan daga mutane kafa cewa tafiya tana daga cikin abin da zai iya sa musulmi ya sha azumi wa man mm. kana minkum mariban aw ala safarin iddatu min ayyamin ukhar wanda yake mara lafiya ko matafiyi to sai ya azumci wasu kwanakin na daban mm. ba waɗannan kwanakin ba wannan kenan malam usman. zancen cewa akwai sauƙi yanzu bai kamata a ce sai an sha ruwa ba manzon allah sallallahu alaihi sunan abu ne na dama kowace irin tafiya tafiya kuma bai ce tafiyan nan mai sauki ko mai wahala ba hmm. inda manzo Allah sallallahu yana nufin tafiya mai wahala ne kadai da yayi bayani hmm. eh, kuma manzo Allah sallallahu alaihi kasan addinin sa ba na zamanin sa ne kadai ba har na zama kowane zamani kamata yayi bi mutum kamata mutum ya kakalo wasu baganganu da zai saka ka wa duk kokarin ka wa wani hukuncin shari'a kwaskwari ma ko hmm. masa gyaran fuska ba wannan ya halatta maka Eh, in ma kace to kuma sauki ne ya za a yi mutum ya zamto ku ya so sauki ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah yana so a ringa zuwa wa saukin da ya yi wa mutane eh, abubuwan da ya bada sauki a ringa zuwa musu ana aikata su hmm. kamar yadda in yi umarni na dole a yi kaga shi sa da yawa daga cikin malamai suke cewa ita ruksa ma hmm. in aka maka kin yin wato kuskure ne eh, sai dai kuma kamar yadda ka sani cewa abin da shafi azumin tafiya akwai asar na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. waɗanda ke gwada cewa a lokacin da aka je yakin badar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya wasu na azumi wasu ba sa azumi waɗanda suke azumi ba sa sukan waɗanda ba sa azumi waɗanda ba sa azumi ba sa kallon waɗanda suke azumi a matsayin yan tsanani mm. eh, manzo Allah sallallahu alaihi shi karan kansa an samu a wata tafiyarsa sallallahu alaihi wasallam yayi azumi duk wannan ke gwada maka wato shan ruwa a halin tafiya ba wai tilas bane ba ba wai wajibi bane ba ganin dama ne dai an baka in kaso zaka yi in kaso ba zaka yi ba kai ne zaka yi wa kanka hukunci gwargwadon yadda kake jin karfin jikinka gwargwadon abin da kake jin zaka iya jurewa da abin da ba zaka iya jurewa ba lamarin akwai sauki a ciki Allah shi taimake masha Allah mm. kamar mai wannan tambaya za ta iya fahimta cewa shi wannan wato aje azumi a cikin tafiya ibada ce kawai mm. wanda zaka iya dauka yi amfani da shi ibada ce saboda ka ba keɓe lokaci maganar ka jami'a Allah bai jahilci mm. za a zo a yi motoci za a yi jiragen sama da a yi sauransu ba mm. Allah yana sane da waɗannan amma ya ajiye a matsayin ibada mm. Allah mana jagoranci mm. malam wannan mai tambaya kuma na tambaya akan cewa tana da azumi guda shida wanda ake binta bara to amma ta samu ta biya guda biyar to dab da karshen biyan sai al'ada ya zo mata wanda wannan al'adan bai yanke ba har wata ramadana nan ta kama Wanda yanzu haka ana binta azumi guda ɗaya malam ta ce yaya wannan azumin da ake binta sauran kwaya ɗayan nan jinkirta azumi mutum ana bin sa azumi bai biya ba har zuwa wani lokaci eh, ya zamto ya kara ma kansa wani lokaci ba za a ce haramun ne ba al'amari ne wanda yake akwai faɗi hmm. na na aisha Allah shi kara mata yadda ta kasance akan bi ta azumi na watan ramalana amma hmm. ba za ta tashi biyansa ba eh. sai a watan sha'aban ma'ana watan daga shi sai wani ramalanin kamar da wannan baiwar Allah ta ce ta yi hmm. dama kusan kullum mutum ya gaggauta damuwar abin da ake binsa hmm. shi ya fi zamtowa daidai a irin wannan yanayi da ke ciki ko da kika samu kanki a ciki ba wani abin da ke kanki illa iyaka ki ci gaba da yin azumin ki bayan al'adar ki ta dauke hmm. wannan kuma azumin da ake bin ki da kuma wanda kika sha yanzu sai ki hada kila masu a bayan wata ramalana ya wuce ba kuma tare da sai kin ciyar sannan kirama ba kasan akwai da yawa fitoyin cewa idan mutum ya bari azumin sa har sai ya shekara guda eh, wani ramadana ya sake biyo ko wani horo da ake ce masa yayi na ciyarwa hmm. na'am a masabar malikiya akwai wannan karatun eh. amma su sun gina ne saboda ayyuka mutane barazana dan gudun kada eh, su zamto suna wasa da lama azumin kuma suna wasa da watan ramadana to amma dai mutum bai ciyar ba bai yi laifi ba wallahu ta'ala a'lam masha Allah wannan ma yana da alaka da abin da ya shafi wato ciki ne mm. ta ce yawanci idan cikin ta kai wata bakwai haka mm. to yawanci takan zo idan ta ɗau azumi aka kai kamar tsakiyar wuni mm. to takan ji hatta abin da ke cikinta ta ma baya motsi ya ta ji kamar ba shi da rai a cikin ta to wannan wahala da take dan samu ta ce amma yakan samu ne sakamakon jera azumi din wai akwai dama shari'a ta ta iya bata dama akan in ta ɗanyi azumin yau ko zuwa gobe ta sha ruwa jibi ta yi to baiwar Allah ke da ma musulunci ya baki damar cewa za ki iya shan azumin baki ɗaya saboda matsalar cikinki mhm. kuma ki ce mu ya halatta ki sha wasu ki rama wasu <laughs> ya halatta ma baiwar Allah <laughs> ya halatta miki kuma wannan fikihu ne mai kyau idan kika ga cewa wannan azumin naki zai iya cutar da ɗanki kamata ya yi ki sha ruwa ko da mm. kina jin cewa za ki iya jurewa mm. saboda shi karan kanki dankin a lokacin yana da haƙƙi a kanki Allah kuma shi taimake mu baki da baiwar Allah mm. so wannan ma tana tambaya akan abin da ya shafi jinin al'ada ne ta ce idan mutum yana da jinin al'ada to wai malam ya zai yi ya raya waɗannan darare da ake da suna cikin ramadana mm. musamman wannan abin da wato ya shafi sallah ta dare da ake yi wato to ah, baiwar allah don kin samu kanki kina cikin haila a watan ramalana wannan ba yana gwada cewa kuma ba za ki yi wasu ibadu da masu haila ya halatta su yi ba kamar karatun alkur'ani daga kanki hmm. kamar ah, zikiri kamar ambaton allah kamar addu'a duk ya hmm. halatta ki baiwar hmm. allah abinda kawai ba za ki ba shine sallah amma in ki karanta kur'anin kin yi ba ki lafi ba kuma wato abin da ya kamata mata su samu wayewa a kansa malam usman eh. Eh, sau da yawa suna samun damuwan cewa wani lokaci za a ci kasuwar ta watse ba su hmm. eh, saboda suna sun samu kansu a halin haila ya kamata ki sani cewa idan kina wata bauta bauta wa hmm. Allah subhanahu wa ta'ala tiriyan tiriyan kwatsam sai kawai haila ta shiga tsakani ya samu cewa kin kin samu katsewa hmm. to fa ba wai ana magana shi shikenan ki sai a katse katse miki ladan ki ba hmm, hmm. za a ci gaba da rubuta miki ladan kamar kina yi eh wa ya sana ta ba Allah ba wa ya ce ta daka ta ba Allah ba ya tabbata a cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah Allah ya kan canja masa da wani abin da ya wannan alheri wa ya hana shi Allah wa ya sa ta Allah ta bari dan Allah ne saboda haka wannan hadisin zai shafe ta kuma kamar yadda dai ka sani cewa manzon Allah sallallahu a wani hadisi ya ce ɗaya daga cikin ku wanda yake kyakkyawan aiki ko mm, mm. idan rashin lafiya ya same shi za a ci da rubuta masa kamar yana aikata wannan aikin ne mm. saboda abin da ya bujiro masa na larura na amma da wasu Allah ah, wannan kuma malaman tana tambaya ne akan cewa mahaifiyarta daman ta rasu mahaifiyarta ta rasu mm. amma da ta kan yi azumi kafin rasuwanta na sita ta shawwal mm. ta ce to yanzu allah mata rasuwa bayan rasuwanta nan za ta iya mata waɗannan azumi din to mahaifiyar ta ke ta yi sita shawwal ta yi azumin watan ramadan ne ne shi sittu shawwal malam usman mm. ibada ce ba mai cin gashin kanta ba ibada ce da ke rataye da wata ibadar mm-hmm. ibada ce da ke rataye da wata mm-hmm. ibada yanzu misali mm-hmm. ibadar sallama tana rataye da sallah yanzu in haka kawai ka lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah hmm. haka kawai zikiri ne hmm. bai tabbata a cikin hadisi ana zikiri da wannan ba amma eh, in a cikin sallah na sai ga marufin sallah ne in kai hmm. za a baka ladan kayi zikiri a eh, cikin sallar ka to ibada ci kaga wannan zikirin da ke rataye da wata ibada kadai yana zuwa ne a lokacin wata ibada to haka nan sittu shawwal yakan haɗu ne da wata ramalana ba a yin sa mustaqilli saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ذنبا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا نعم. واحتسابا نعم. ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر دون دي أزمي ينا من لا دا ينا من يمن واتو يدر الله سنن يبي مو أزم وات رمضان دي da wasu kwanaki shida a watan شوال زا a rubuta masa kamar ya ɗauki tsawon shekara ne yana yin azumin دوكي ya ɗauki tsawon shekara ne kaga sittu shawwal yakan samu ne in mutum ya yi azumci watan ramadana ba za a ce wanda bai azumci watan ramadana ba zai iya zuwa ya yi sittu shawwal kana fajin abin da malamin suke cewa malam usmanu cewa hatta ma sittu shawwal wanda ake bin sa wani abu na azumin watan ramadana ba shi bayan sittin shawwal in ma ya yi to ba zai samu wannan gara basar ba saboda me mm. sharadin samuwar wannan ibada ba ta cika ba dan mm. manzon Allah ce ma sama ramadana mm. wanda ya azumci watan ramadana kaga wanda ya azumci wasu kwanaki bai azumci watan ramadana baki ɗaya ba kamata ya da shi sittin shawwal din shi ma da yana da nasa wa faɗi sai ka yi maza maza ka karisa sai kuma ka azumci sittu shawal wannan shine abin da malamai suka ambata to ina kuma ga mutumin da kwata-kwata shi bai ramadanan ba sittu shawal din kadai ke so yayi mm. wannan sai dai ka yi azumi da ko da ne da ka zaba a cikin wannan wata na shawal amma ba sunansa sittu shawal ba mm. wallahu ta'ala a'lam wato ne abinda na fahimta mala mm. eh, eh, tun da ta rasu mahaifiyarta a yanzu babu wani ibada da za ta iya kara ita kuma ya ce ya aka shi kamar usman hmm. ya tabbata a hadisi idza mata ibnu adam an qata amaluhu illa min salat madalla madalla idan dan adam ya rasu ayyukansa gaba da sukan dakata akan kulle akawun sa. har sai dai kawai abubuwa guda uku ne za su dinga zuwa masa mana akan kulle shi ne yadda wani abu da shiga ba mhm. sai dai daga gurin mutane guda uku mm. akwai waladun Salihu ne da ulawu yaron da yake masa addu'a kuma ya tabbata a cikin hadisi cewa aikin da ɗaya wa ubansa mm. yakan iya zuwa masa hatta a bayan rasuwarsa mm-hmm. hadisi cikin adabul mufrad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin kuranan gobe kiyama zai tashi ga tilin ladansa sai ce shi da ya san a wannan duniyan mm. an duniya bai yi aikin wannan aikin ba sai ya ce ai ɗanka na gari ne ya yi wannan ayyukan ya ajiye maka su a account ɗinka wannan ke gwada malam usman kuma mahimmancin kokarin ganin ka samar da yaro mm-hmm. mai tarbiyya wanda ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zai kula da iyayensa Ah, masha Allah wannan kuma daga Aisha mai fata gusau take cewa malam menene hukuncin shafa jan baki da rana cikin ramadan da na ɗaukaka da na kiran sunayen mutane sai kuma yanzu ah, ne kai kira cika sa sunayen ba ne to malam usman na'am a ah, baki ba shine abin da ake jabawa shafawa ja'awa a leban bakin mata ba kwalliya saboda kwalliya na'am to dan a ramadana wace kada kwalliya a ramadana ana me ana yin kwalliya ah, kuma kwalliyan nan kowa da irin nasa maza da nasu kwalliyan mace da nata kwalliyan mace kwalliyanta baya cika dole sai ta yi shafe-shafe ta yi cike-cike ta yi zane-zane mm. an gyara gida an gyara leɓen baki ko mm. eh, in ka zo mu a ƙauye ma har goshi ma na ɗan ɗiga masa wani abu a ɗan sa mm. masa eh, ɗan gaye da ko jagiri a sa masa dai a dai gyara komai gira-gira a ciku a sa ta kwalli kamar da kwalli baya karya azumi haka nan jambaki ma baya karya azumi sai dai cikin jambaki mai yiwa a irin namu na karkara akwai mai zaki wanda in mace ta iya lasawa sha'awa ta kai zuwa ga bakinta to wannan kaga eh, akwai hatsari a ciki mm. inda ya ta tsare tabbas ba za ta shanye shi <laughs> wanda kuma kaga ba masu ba masu mm. shanye su sai yara sosai sosai ba da su mata na san ina faɗan wannan abu mai wasu mun dariya sai mutum ya sha jan baki to saboda a takaice dai jan baki baya karya azumi bayin Allah na'am mm. ah, sai kuma wannan tambaya wadda ah, wata ah, zai ce assalamu alaikum nan ma ba suna mhm. malam ina hukuncin wato cire haƙori cikin ramadana haƙori eh, ba jinya ba ne ba ai haƙori akan yi shi akan cire shi ne idan mutum na fama da rashin lafiya kuma da yin aka cire shi jini ne ke zuba ba mutum ake ba wa sha ruwa ba ah, akwai ibada akwai abin da idan mutum ya yi na shi ma asali alaka abu ne da ke da alaka da magani mm. in har ya faru da shi to dole sai fa ya sha ruwa mm-hmm. kamar misali jan jinin mutum eh. kaga ba wani likitin da zaka je a ce kana azumi a ja jinin kuma ka ci gaba da yin azumi dole akwai bukatan ka ci wani abu ka haɗi wani abu to mm. irin wannan kaga idan aka ja jinin ka ya karya maka azumi saboda bayan canji ne ba zai cika ba dole sai an hada da kuma ci komai ko kosha so abu nan gurin in wani da bukata ya halatta ka je ka ba da jinin ka a ja mhm. in yi so kuma ka ci gaba da abinci sai zanto cewa ka taimaka wa dan uwanka kai shine dalilin da ya halatta maka sha ko ci din kai din mhm. wannan kenan amma wannan kaga abun a fili yake Allah shi taimake wannan kuma yana tambaya ne akan assalamu alaikum malam mutum zai iya wato yin sallan jam'i tare da iyalansa musamman wato na waɗannan na filfili na abin ramadana sallan nafila yinta a gida shi yafi kamar da tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka eh. mata su su salla a gida ma ya fi su salla a masallaci hmm. kamar da tabbata a hadisi cewa manzo Allah ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairul lahunna amma gidajen su ya hau musu alheri miji ya sallah a gidansa abu ne mai kyau a cikin hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya mai gidansa kamar makabarta ba a sallah a ciki hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la buyutakum qubura la tusalluna fiha kada ku sanya gidajen ku kamar makabarta ba ku sallah a ciki kuma eh, sallan nan kamar da ya kamata ka ya halatta ka jagoranci wasu wanda ba iyalanka ba iyalanka min babi nan babi aula ka ja ka ja ka jagorance su ka koya musu tashi dare ka koya musu sallah ka koya musu ibada ya halatta malam usman ba haramun bane ba hakanan tarawihi hmm. amma sai dai akwai malaman da ke cewa ita ibadar tarawihi mutum ya yi ta a tare da liman ya fi lada sama da ka yi ta kai daya saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya tsaya tare da liman su kai sallah hmm. za a rubuta masa kamar ya dauki wanda ya sallah tare da liman hmm. har sai da liman din ya idar hmm. ya juya ya tafi to za a rubuta masa kamar ya dauki tsawon dare ne baki ɗaya na yin sallah kaga sallah da liman a wata ramadana kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi zaka iya fahimtar cewa lallai yana da ƙarin falala a kan sauran salloli da aka yi a ɗaiɗaiku mm. wannan kuma daga malam ibrahim labbo mm-hmm. malam na hukuncin sanya turare cikin ramadana da rana turare sun da ramazan allah sallallahu alaihi wasallama ne yana daga cikin abubuwan duniya da daɗaɗa abubuwa a duniya wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake so a cikin hadisi cewa حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عين في الصلاة من زمان الله الله يا سامة سكورنت العلي هي ساكمر أبو إيسى محمد بن إيسى ابن سروة ابن ضحاك السلمي البوغي إمام الترمذي يكاوش كل تافن الشمائل المحمدية cewa yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi ko ya mallaka akwai kuratan dun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi wanda yake mixing tsakanin tirarruka daban-daban don ya ba da wani sheke na musamman duk da yake cewa Allah ya halicci jikin manzon Allah sallallahu ko da bai shafe shafa turare ba yana yin kanshi dan har kan ya gane manzon Allah sallallahu ya wuce ta guri idan aka ji kanshin manzon Allah sallallahu amma duk da yanda manzon Allah yake bai hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da turare ba irin abin da malam ba shi ke cewa komai kyanka ka kara da wanka hmm. to da rana babu laifi amma kamar malam mai na mai hayakin me hayakin na turare mai hayaki turare mai hayaki mai kenan bakhak wanda ake fesawa ko kuma ko na mai akwai wanda ake sa na tsinke a kunna ko kuma da mata sukan saka da gaushi haka eh. ta da hayakin a cikin ɗaki haka duka baya kare azumi ka to dukkan sa baya eh, me zai kare masa ba zai kare ba shi bane ba sha bane ba na'am na'am mm. daman tunanin hayakin ne da yake shiga cikin mutum yanzu ka hayakin na saka cikin mutum <laughs> yanzu ya koshi ah, kar mu dora maka mabon <laughs> kawai hayaki ne eh. ah, ba abinci ya kan ji shekin sa a abin din sa hayaki ba abinci ba ne ba kuma ba in yaje ciki yami shine ya kasance hayaki da shinga a ah, to ai ka san mallan kamar eh. misali a cikin iziya muna karanta cewa wara madun najasati eh. wadu khana najisu wato tukan najasa hayakin najasa din da aka kuna din mm. najasa ne mm-hmm. so karka ga beki na cikin tafiye da ne maka cewa wannan hayakin da shi ba shi na kai azumi ba <laughs> alhamdulillah so masha Allah wannan wannan malam na ga takaitaccen tambayoyin da muka samu kenan a yau mm. wadda muka zaba sai dai malam idan akwai dan kira da zaka yi wa mutane kuma mm. saboda ina ga kamar dan sauran mintin daya ne ko biyu ne to ba san ba san za ka na ga kana eh, sauran lokaci ne so mm. masu kallon hakuri da abun da na nema daga malam din na fata dai a madadin shi malam da suka hana mu eh ai <laughs> ina fata ubangiji Allah ya amsa mana addu'a mu baki daya da ibadarun baki daya to masha Allah masu kalmar sauraron mu muna muku sallama sai kuma shiri na gaba wasu alaikum wa rahmatullahi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون